wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. barakatuh mu da haɗuwa a wannan safiya ta ranar talata yau shida ga watan ramadan hijran manzon Allah sallallahu da garin makka zuwa madina shekara ɗaya 1439 daidai da 22 ga watan 5 shekara 2018 wannan shi ne mu na nawa na hudu kenan a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 23 insha Allah ta'ala kamar yadda ajiya mun karkare aya ta 22 da haka nan arama bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani ya kiraye mu zuwa ga mu bauta masa baki ɗaya mu ya ayyuhan nasu ubudu rabbaku wannan Allah ya kira akan haƙƙin abauta masa mun bayani a baya sannan kuma yi kira zuwa ga dalilan da ya sa ya ce a bauta masa ɗin allazi ja'ala lakumul arda firasha su ma mun ji su daga nan sai Allah madaukin sarki ya fuskantar da maganansa zuwa ga kuma haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma haƙƙin alqur'ani mai girma domin bauta ma Allah shi kaɗai, tare da ƙaryata alƙur'ani ko ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kadai baya kubutar da mutum daga azaban Allah shi yasa Allah subhanahu wataala bayan ya faɗi haƙƙinsa ya faɗi dalilan da yasa a bauta masa yanzu kuma sai ya gangara da magana zuwa ga mu fahimci girman alkur'ani da kuma haƙƙin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda babu yanda za a yi ki iya bauta ma Allah yanda yake so ba tare da kin bi hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a bauta masa ba wannan ya sa sai Allah ta'ala yake ƙalubalantan larabawa mushirikan wancan lokaci da kuma dukkan wani ma wanda zai kafurce ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yake cewa wa in kuntum fi raibin idan har kun kasance fi raibin a cikin mafi kankantan kokwanto na shakka domin shakka ta fi raib ma girma raib shine kokwanto da zaki ɗan kaɗan ba ma mai yawa ba idan har kun kasance kuna da kokwanto komin kankantan wannan kokwantan naku mimma zalla ala abdina dangane da abin da muka saukar akan bawanmu fa'atu bi sura in dai har kuna shakka game da wannan alqur'anin fa'atu bi suratin to ku zo da wata sura mana min mithlihi kwatankwacin wannan alqur'anin wad'u shuhada'akum sannan ku kirayi wanda za su yi muku shaida akan wannan abin da kuka yi da'awansa min dunillahi waɗanda suke ba Allah bane su in kuntum sadiqin idan hadda gaske ne wannan abin da kuke faɗa na kokonto ko shakka akan alqur'ani wannan shi ne gundarin bakin fassarar abin da ayan ta kunsa idan mun koma mun kalli ayan karo na biyu Allah maɗaukin sarki yana cewa idan kun kasance masu shakka game da alkur'ani kar ku manta a farkon suran nan da muka karanta Allah ta'ala ya siffanta muminai da cewa ba sa shakka game da wannan alkur'ani ɗin matukan shiryayyu ne su kuma masu takawa ne domin ya ce zalikal kitabu la raiba fihi wannan littafi babu ko kokonto game da al'amarin da ya shafa na labarurrukan da suke ciki da alƙawuran da suke ciki da makamantansu to sai Allah ta'ala ya ce in kun kasance game da shakka game da abin da muka saukar wannan abin da aka saukar shine alqur'ani kamar yadda farkon suran yayi bayani sannan sai Allah ya ce ala abdina akan bawanmu anan an ce abdu an kawo shi bin nakira to wa ake nufi kun fahimci magana wa ake nufi da kalman abdu din nan in an ce annabi ne to annabawa suna da yawa babu abin da zai fassara mana wannan face sai mun ɗauko wata ayan ta alqur'ani da kanta za ta fassara wane ne abdun da Allah yake nufi a wannan wuri wannan abdu kuwa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa a cikin suran da Allah ya kiraye ta da suna suratu Muhammad ko suratu Kital. Allah ta'ala ce alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla amanahum sai ce walladhina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila alawa ne to shine abdu anan wurin wa amanu bima nuzila ala muhammadin ai shine abdina a wannan wurin Allah subhanahu wata'ala me yasa bai kira shi da suna Muhammad anan karara ba da kai dalilai masu yawa daga ciki Allah madaukakin sarki yana mutunta yana daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye da dukkan wani mutum a ban kasa shi yasa duk wanda ya san girman Allah shi ma yana mutunta shi duk wanda ke ƙaunan abin da ke wurin Allah to yana masa biyayya domin Allah madaukakin sarki a yanda ya tarbiyantar da mu alqur'ani idan ya tashi yin magana in kuka ji ya kira sunansa karara to ba kira ce ta yi magana shi da shi ba labari yake bayarwa ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance uba ga daya daga mazajen ku ba kun ga labari ne wannan muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad manzan Allah ne wannan labari ne ba da shi ake magana kai tsaye ba idan Allah zai kiraye shi shi da shi yakan kira shi da girmamawa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ya ayyuhan rasulu balligh ma unzila ilayka haka Allah ta'ala ke kiran shi to duk waɗannan nau'in nida'at kiraye-kiraye da Allah ya ma'annabi sallallahu alaihi wasallam za ku ga idan ma a wani wuri ne Allah ta'ala ke so ya gyara akan wani abu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamto wannan abin yana da nauyi to Allah bai magana da shi shi da shi kai tsaye ko da da shi yake yi sai ya karkatar da maganan wani wuri sannan ya dawo kansa misali ku ɗauki suratu abasa ƙuraishawa mushirikan maka sun zo sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu muna so mu zinka zuwa wurinka muna so mu tattauna da kai mu ga in za mu iya musulunta amma matsalan kai duk talakawa ne a jikinka kun fahimci maganan ko kuma dama duk malami na Allah karshe da ga duk talakawa ne suka filike mishi masu kuɗi masu hannu da shuni masu asin da asin da ke iya bin annabi ko wani mai da'awa da gaske to gaskiya sai waɗanda Allah ya ba su yalwan zuciya Allah ya sa musu tsarkin zuciya da dukiya su ne suke jajircewa kaga ana aikin addini 100 bisa 100 da su Allah ya sa ku daga cikinsu. su to da wannan shi yasa duk annabi in yazo dama shi talaka sauki yake nema to shi kuma annabi yana zuwa da rahama ne to da talaka ya fahimci haka sai ya rike shi kwarai da gaske to annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mushrikai da maka sun nemi cewan su tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan su ji da yi wakilan su musulunta amma fa wannan tattaunawa da za a yi akwai sharaɗi. menene sharaɗi kai kaɗai za ka zo kar a samu wani talaka mu sarakuna ne mu yan royal family ne his royal highness your excellency honorable wane ne to duk su ne don haka su ba wani tandikan hayari da zai zo ya shiga cikinsu ba wani wanda yake can yana uh, warin raƙuma ya sha rana ya zo ya zauna musu a nan kawai executive abin nan za a yi da haka nan shi kaɗai suke son gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa musu ba don komai ba sai don tausayin talaka wanda ke karkashin shi saboda idan ɗaya daga cikinsu ya musulunta to dukkan talakawa da yawa za su huta saboda a lokacin za ka tadda mutum rigansa ya gaggiya kuma ƙwara ɗaya ko abinci bai iya samu sai ya mulmula tukunya ya siyar da ƙyar zai samu abin da zai ci to da wane zai musulunta da an samu dukiya da wane zai musulunta da an samu aikin yi da an samu poverty alleviation to da wannan shi kuma annan sallallahu gwani ne duk wani ɗan siyasa bai kai shi ke siyasar rayuwa ba duk wani wanda yake da gwanan cewa a iya gudanar da mutane to bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka abin yake har a yau idan aka samu gwani wanda ya san rayuwa kuma ya fahimci sunna zaka tadda yanda yake tafiyar da da'awarsa kai ka san wannan tafiyar ba wanda wani zai iya da ita ba saboda ya sano daga hasken annabta ne da wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya amsa musu da aka zo ana zaune an fara tattaunawa sai ga abdullahi ibn ummu maktum kamar yadda riwayoyi sun bambanta amma al'imam ibn kathir ya tabbatar da abdullahi ibn maktum ne ya zo kuma abdullahi ibn maktum kun sani mene baya gani makaho ne shi so bai san an yi wani mitin cewa ba za a yi kaza ba kuma da ya tunkaro shi dama kullum yana wurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi rayuwarsa gaba ɗaya wurin annabi Allah yake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sa shi limanci a garin Madina an fita yaki idan aka zo wasu mata ana rikici an samu sabani ba zai wuce koma gidan mijinta ba sai ya ce ta je gida Abdullah bin Maktum ta kwana kun ku ga wannan akwai amana a tare da shi to sai ga abu bin Maktum ya zo yana cewa ya Rasulullah allimni mimma allamaka Allah manzo Allah koyar da ni daga abin da Allah ya koyar da kai shi kuma bai san ana wani mitin ne mai zafi ba wanda aka ci nasara shi kanshi sai ya huta bai sani ba yana shigowa kawai suna ganin haka suna jin murya abla ibn maktum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na waigawa ya tabbatar da shi ne kuma zuwa yake yi kuma ya san ba zai yi annabi ba zai iya ce mai tafi ba ko kar ka zo ba ɗabi'an annabi bane bai walakanta mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a fuskar sa dama shi duk abin da ke ran shi fuskar sa na nunawa baya munafurci baya ha'inci sai suka ga ya gintsa alaman damuwa a ran shi sai kawai ya juya kai irin kash ina ma da bai zo ba ko ke ne haka zaki ke in ke ne ma za cewa zaki da Allah saurare ni minti biyu in kin yi mutunci ne haka zaki ce to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi haka sai ga Allah madaukakin sarki tun daga saman al'arsh ya aiko malaika Jibril abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu talakha Allah madaukin sarki yace abasa malaika na sauka sai yace ya gintsa fuska kar ku manta muna magana akan idan Allah zai magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam anan kun ga abin da yini ake so a yi magana a kansa amma sai ana bashi labari ana cewa ga wani can ya gintsa fuska a ah, da fashi ake yi ba yanzu nan ya ji Abdullahi bin Maktum ba sai fuskarsa ta canza to sai ce aka ce abasa ya gintsa fuska wata walla kuma ya bada baya kun ga tun anan an ce abasa ya gintsa fuska to duk ciki ba wanda ya gintsa fuska sai shi kun ga tun yanzu zai ji aran shi cewan to wane ne ko wannan in ba ne ba wata walla kuma ya bada ba zai ji adani ake ko ba haka bane sannan abin da ya tabbatar aka ce an ja'ahul a'ama saboda makaho ya zo mishi ku duba ayoyi ukun nan duka ba a ce mishi kai kai kai ba sai ana shi shi shi third person singular har yanzu shi ba a yi magana da shi ba har sai a ta huda aka ce wa ma ka wa ya sanar da kai ya zarka ko ya zo ne tsarkaka sannan ya gane shi ake ne. malamai suka ce abu biyu ne karkashin wannan aya ta farkonsu shi ne. inda Allah ta'ala cewa yi abasta wata wallaita an ja a kal'ama, suka ce wallahi annabi zai iya faɗi ya mutu Allah ya ce ka gintsa fuska ka ba da baya saboda makaho ya zo maka suka ce irin tsoron Allah da annabi ke da shi zai iya samun heart attack ya faɗi ya mutu a wannan lokaci suka ce dalili na farko kenan kuma hakan a tabi'ai da yawa an samu akwai tabi'in da aka karanta mai Qur'ani wanda aya ke magana game da tashin kiyama nan take faɗi ya mutu an samu ba mutum ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba su ake ce makatilul Qur'an wanda dama zuciyarsu ta riga ta san tafsirin ta san ayan ta yi ta dabburi ta fahimci Allah tsorace take game da Allah sai kuma aka zo aka buga mata ayan akan zuciyar to wannan zuciyar sai ta harba saboda tsoron mahalicinta kuma ta haɗu da shi cikin rahama to muku yanzu ma a makabarta sata ake ƙarshen inda za a ji tsoron Allah to shi annabi sallallahu alaihi wasallam dalili na biyu wanda shine dalilin yi muku shimfiɗa da wannan shine Allah ta'ala da ya ce ya gintsa fuska ya ba da baya saboda makaho ya zo mishi suka ce girmamawa ne zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata kun fahimci wannan to nan kalmar ma da Allah ya ce abdina bawanmu shi malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki duk lokacin da zai yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani al'amari wanda yake mai girman gaske duk wani al'amari da yake da tsananin girma to idan Allah zai magana da annan sallallahu Sallam a wannan wurin yana magana da kalman abdu ita yake amfani da ita shi yasa kila mu bi da alaran mu iya tsunto wasu daga ciki ga ta farkon su ita ce a cikin suratul baqara Allah ta'ala ce wa in kuntum fi raibin mimma anzalna ala abdina wannan ita ce ciktaina ta cikin suratul baqara mun samu kalman abdu da aka zo wurin jihadi jihadi al'amari ne mai girma a musulunci kowa ya sani da raban ganima da sauransu sai Allah ta'ala ce wa'lamu annama ganimtum min shay'in wa'lamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsa hmm. fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سي الله تعالى يجي إن كنتم آمنتم بالله بالله وما أنزلنا على عبدنا wannan shine muhalli shahid Allah ta'ala ya ce in ku sani ba sai mun tafassaro ayoyin ba kansu ci lokaci da yawa amma da Allah ya kawo maganar raban ganima da kaza da kaza na yaki sai ya ce duk wannan zai faru ne in kuntum amantun billahi in har kun imani da Allah wa da anzalna da muka saukar ala abdina akan bawanmu kun juri na biyu haka nan Allah ɗaukin sarki da ya tashi duk wata shari'a da zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam a nan kasa mala'ika jibril ke saukowa ya kawo mishi wannan shari'a azumi da za a saukar da wajabta azumi mala'ika jibril ya sauka ya kawo wahayi ya ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hakanan da aka zo maganan sallah ba saboda girman lamarin sallah sai aka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya daga ƙasa aka hau da shi sama wani al'amari ne mai girman gaske a ce an ɗauki annabi daga ƙasa an yi tafiya da shi kuma an hau da shi sama da Allah ya tashi ba mu labarin cewa ya ɗauki annabi ya hau da shi sama da wani suna ya kirayi annan sulasalan sai ya ce a subhanalladhi subhanalladhi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى محل شاهد سبحان الذي أسرى بعبده kunga kalman abdu sai bai ce subhanallazi asra bi muhammadin ko bin rasuli ko bin nabiyyi ba sai aka kira shi da sunan mai abdu haka nan da za a saukar da alqur'ani sai ce alhamdulillahi allazi anzala ala suratul kafi alhamdulillahi allazi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا kun ga kalman abdihi ta sake fitowa haka nan Allah ɗaukin sarki suratul furqan ce tabarakallazi nazzala tabarakallazi nazzala ala abdihi nazzala alfurqana nazzala alfurqana ala abdihi kalman abdu dai ta sake ne ma sha Allah subhanallazi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi haka kun ta bi suna na alkur'ani da yawa Allah madaukin sarki bai daina faɗin su ba har sai da ya zo cikin suratul najimi fa auha ila wane ila abdihi ma kun ga kalman me kalmar abdu Allah bai daina ba a ƙarshe inda ya faɗa suracin jinni ko ko kafin nan ita ce ta kusa da ƙarshe ce inda yake cewa wa annal da lillahi fala tad'u wa annahu lamma qama wa annahu lamma فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا أتغيش دين هو مسلمي wannan kalma ta abdu da Allah ya faɗa a nan wato da muke so mu fito da shi shine a ce muke baiwar Allah ƙarshen daraja ne saboda akwai mutanen da suke ganin cewa su idan an ce musu bayin Allah to kamar an wani kaskantar da su ne ana nuna ba su da matsayi sai dai a kira su da wani matsayi wanda ko a jingina su da wani mataki da suka taka na rayuwa a ce miki baiwar Allah shi ya fi miki daraja fiye da duk wani abu akwai wanda aka ce mata baiwar Allah ma ta fara bala'i har da zage-zage to ga Allah madaukakin sarki shi zai kira annabinsa da kalman abdu yake kira a dukkan wani wuri mafi tsada to wannan yasa sai malamai suka ce wannan kalma ta abdu da ake magana shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin da Allah ta'ala ya ce in kuntum eh, in kuntum fi rabbi mimma nazalna ala abdina fa'atu bi suratin to ku zo da kwatankwacin wata sura mana na alkur'ani ma'ana ku zo da kwatankwacinta ko ta fuskan hikima ko ta fuskan azancin magana ko ta fuskan jeran giyan surorin ma babu wanda zai iya irin wanda. yanzu a ce ki yi magana ki yi wata magana kwatankwacin wata sura a cikin takar a samu kuskure kuma a samu gwanancewan magana da cikan ma'ana kamar yadda ƙur'ani ke yi ba za ki iya yi ba haka nan idan kun kalli alƙur'ani har a yanda aka jeranta surorinsa kai ka san ba daga wani mutum yake ba face sai daga Allah saboda har a cikin jerin surorinsa akwai hikimomi masu tarin yawa zaka tarda da wata sura ta kare tana isar maka da sakon ka shirya ga sura ta gaba nan za ta shigo kuma da ka shiga ta gaban sai ka ta dace da wanda ka shude a bayanta suna nan a duk kusan Qur'ani kun kallala ku ga haka misali na kasa kasa da zai nuna muku wannan ku shiga suratul qamar fadin Allah ne sarki karshen suran innal muttaqina fi jannatin wa naharin sanu dai masu takawa suna cikin wasu aljanna lambuna na alfarma wanda koramu ke gudana a wurin su fi maqabi sidiqin inda malikin muqtadir a wurin wani zama na gaskiya a wurin wani sarki mai cikakken iko sai sura ta kare ba ce bayanin wannan sarkin ba ballanta na ikon da yake dauke da shi amma kuma surar da ta biyo baya sai ta gaya miki wane ne sarkin bayan suratul kamar wata sura ne ke kasa da ita ku ce da ni suratul rahman sai Allah ya ce ar-rahman wancan sarkin mai cikakken iko shine ar-rahman allama al-Qur'an khalaqal insana allamahu al-bayan kuma da Allah ya tashi sura gaban sai bai ce alkarim ba ko allahu sai ya ce arrahman saboda maganar rahama aka gama sai aka bude miki suran da rahama to duk alkur'ani za ku gani da aka zo ƙarshen suratul ahqaf aka ce balagun fa hal yuhlaku illa alqaumul kafirun shin akwai waɗanda suke halakakku in ba kafirai ba kuma sai sura ta kare to su waye kafiran sai suratul muhammad ta faɗa ta ce allazina kafaru wa saddu an sabilillahi su ne wanda suka kafurce suka hana mutane su bi Allah to da haka nan ƙur'ani yana cike da irin waɗannan baiwa mai yawa Allah ɗaukin sarki wa da'u hada a kum ku kirayi shuhada'akum shuhada anan yana nufin kum. ku kirayi waɗanda kuke ga za su iya taimaka muku wurin ganin kun yi fito na fito da alƙur'anin nan idan har gaskiya ne cewa kuna ganin kuna shakka game da ƙur'ani kina ganin abin da ya faɗa na cewa 'yan aljanna in sun aiki na ƙwarai ba za su aljanna ba ko kina can za a tashi alkiyama ko kina shakka akwai azaban kabari to in har haka ne ki zo da makamancinsa wanda kike yi kama da wannan Qur'ani ko ba za ki iya zuwa da makamancinsa ba shi yasa a cikin suratul qasas sai Allah madaukakin sarki yake cewa qul fa'atu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabihu in kuntum sadiqin ku zo da wani littafin mana da yafi alqur'ani shari'a ne muku alƙawarin zan bi ku akan sa in har gaskiya kuke yi ma'ana ba za su iya zuwa da shi ba anan nan ga Allah ya kalubalanci waɗanda ba musulmi ba su zo ta makamancin alƙur'ani wato gaba ɗayansa a wani wurin ma Allah madaukin sarki ce kai ba masu kaɗai ba duk duniya hadda masu imanin a taru hadda wanda ke jin yana da imanin da wanda yake ma yana jin shi ba mai imanin ba ne a taru kowa ya kawo ilimin shi da iya larabcin shi da balagan shi da wane ne da hau da sarfinsa kowa ya taru a zo da makamancin wannan ƙur'anin kai ba ma mutane ba ku gayyato aljanu ma su taya ku shine Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul isra'i yake cewa qul la in tamatil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira kace inda dukkan aljanu da mutane za su taru akan su zo da kwatankwacin wannan alqur'anin ba za su iya zuwa da makamancinsa ba ko da ko sashin su ya kasance mai taimako ne ga sashi haka Allah ya faɗa cikin suratul hud yake cewa an kulu naftara wai yanzu cewa suke qur'anin nan kirkirarre ne yasa su ba su imani da shi ul fatu bi ashri suwarin Allah ya ƙara ragewa yanzu ma ba sai kun kawo qur'anin gaba ɗaya ba fatu bi ashri suwarin ku kawo surori goma ko da kuwa daga qul ne zuwa alamtara ko ba su ne goman ba wanda ake cewa an ta samu ta samu na aure kawai ta wuce gidan miji mama haka ne ko baba haka ake a da ko to mama ta ce haka ake yi sai a ce ai ta samu alamtara ka samu na sallah don haka na ai mata aure to amma da yake alamtaran nasu don Allah suka yi sai suka yi albarka mu ko yanzu sai kaga kirjin mu ta akwai izo 60 amma babu albarka saboda ba a yi don Allah ba ba a yi biyayya ba su kuma sun yi biyayya kuma sun yi don Allah shi kuma Allah dama abin da yake so kenan a samu ikhlasun niyya wal mutaba'a a yi abu don Allah kuma a biyan da annabi ya koyar idan an yi haka shi kenan to wannan shi ne Allah ta'ala ya kalubanci a kawo ayi goma ma bai yiwu ba sai Allah ɗauki sarki a wani yake cewa a cikin surati Yunus wa ma na hadhal ƙur'anu an yuftara wannan ƙur'anin bai zanto ƙirƙirarren abu ba min dunillahi walakin tasdiqal ne bayna yadayhi wa tafsilal kitabi la rayba fihi min rabbil alamin ma'ana dai Allah na tabbatar da babu shakka babu kokonto a cikin dukkanin abin da ya shafi alkur'ani mai girma da Allah ya zo bayan ya kalubalanci mutane su kawo ayoyi goma farko a kawo ƙur'anin gaba ɗayansa su kafirai da suke cewa ba haka ba to su kawo kamar shi sun kasa Allah ya ce to a ƙara ma taimaka musu da aljanu da mutane ko kawo kamar shi kuma sun kasa to sai Allah ya sauko ce ayoyi goma shi ma ya an kasa to baya ga haka sai Allah ya ƙara cewa amma zo da sura ko da guda ɗaya ne kamar yadda yake cewa fa'atu bi suratin min mithlihi ku kawo sura ma guda ɗaya an yafe muku sauran ba za ku iya kawowa ba me yasa saboda daga Allah madaukakin sarki yake kuma duk yanda wani zai fito na fito da alkur'ani ba zai ci nasara ba ina fata mun fahimci wannan me yasa mutum ba zai ci nasara ba saboda fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sanu dai mu ne muka saukar da ambato wanda shine alkur'ani kuma tabbas mu ne masu kiyayewa masu bada cikakken tsaro game da wannan alkur'ani din shi yasa ta Allah Allah ta'ala da ce wa in kuntum fi raibin ai a cikin shakka akan abin da muka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku zo da wata sura mana makamancin alkur'ani wanda za ta hutar da ku inda za ku iya zuwa da kamancin alkur'anin ku zo da shi mana ku kyala alkur'anin amma ba za a iya ba shi yasa za ku ga dukkan littafin da ba alkur'ani ne ba zai iya shiryar da mutane ba yanzu idan kina da wata ƙawa wanda ba musulma ba musamman idan kirista ce je ki ce da ita wani mutum ya yi hatsari ya rasu ya bar mata uku da 'ya'yansa maza bakwai mata hudu ya za a yi da dukiyar shi ba za ta taɓa iya raba miki gado ba ba za ta taɓa iyawa ba in ta yi ƙoƙari sai ta ce miki sai dai a je high court ƙarshe kenan abinda za su yi kenan me yasa saboda babu rabon gado a cikin littafinsu na kasashen littafi ne bai cika ba shi yasa Allah dauke sarki da yazo da alqur'ani sai ya shafa sauran ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha to saboda haka nan ashe tunda ku aka samu haka alqur'ani sai Allah shi kuma da ya magana kan ce ma farratna fil kitabi min shay mun bar ko ba mu bar komai ba face mun kawo shi a cikin alkur'ani duk da alkitab ana yana iya zuwa da ma'anar lokul mahfuz ina fata mun fahimci wannan to amma dai almuhim shi ma alkur'ani da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da duk abin da dan adam ke bukata duk kusan in Allah zai dauke wani manzo to sai wannan manzon ya kai wani mataki wanda za a iya bauta ma Allah a bayan tafiyansa man sako kun fahimta ba idan kuka ga Allah ya dauke wani manzo da ya aiko to an samu wasu mutane waɗanda za su iya ci gaba da gudanar da irin addinin da wannan manzan ya zo da shi yanzu kun fahimta barin baku misalin da zai tabbatar muku wani manzo ne ya fi kowane manzo daɗewa cikin manzanni yana kira zuwa ga Allah ku ce da ni annabi nuhu alaihi salam shi ne mutumin da ya fi kowa daɗewa cikin manzanni yana kira zuwa ga Allah me ya janyo wannan dogon daɗewan rashin gaskata shi rashin samun masu imani da shi Allah ya ce falabisa fihim illa ilin menene falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama ya zauna a cikin su shekara hamsin. shekara nawa kenan 950 yana kira zuwa ga Allah yanzu ki sa miki shekara 900 a rayuwanki walla ko indomi bancin zaki yace sai da dura <laughs> sai da dura miki ruwa ko ba haka bane haka ne akwai lokacin da mutum zai kai sai ka je yana cewa kai aini wannan abin ma ba zai ciwu ba na riga na gama cin nawa ku dai ba yara su ci ko ba haka ba ne? to da an zo irin wannan shi annabi nuhu kira fa shi yasa sai wata ta zo tana mishi complain mace sai ta ce ita 'ya'yanta suna wabi ai kun san wabi ko ko a haifi da ba rai ko ya zo bi dade bai koma da an haife shi bai jimawa sai ya koma tana wabi tana complain 'ya'yanta ba su dadewa sai ce sukan yi shekaru nawa sai ta ce duk ba su wuce ɗari biyu ba su wuce ɗari biyu suke komawa sai ce mata ki je ki yi haƙuri akwai wasu mutanen da za su zo ba za su wuce sittin ko saba'in ba ga munan mun zo ga munan ya ce ki je ki yi haƙuri ita tana kwamfilan ba ta moran 'ya'yanta shekara ɗari biyu <laughs> Allah ya sa mu dace to da wannan kaga da Allah ya ce ya zauna a cikin mutane shekara dubu ba hamsin me haifar da wannan rashin gaskatawa amma daga lokacin da aka samu wanda suka gaskata shin ba sai ce wa qalar kabu fiha bismillah bunayya kan ma'ana wala takun ma'al kafirin aka ce da shi ka kera jirgin ruwa ka ɗauki dukkan nau'ukan waɗanda suka yarda da kai ka tafi da su ma'ana hikiman ka tafi da wanda suka yarda da kai din nan an san cewa ko ka mutu za su ci gaba da abin da kake to aiko daga tafiyansa ba an halaka mutanensa ba an halaka su an kuma tafiyar da shi to ku kuma sakko ku dawo zamaninmu ku gani idan kuka zo zamaninmu shi ma manzo Allah sallallahu alaihi haka za ku gani lokacin da ake ake ake ake sa masa Ammar bin Yasir dutse na garwashin wuta a sa karfe har sai ya kona bayansa karfe ya zauna a cikin gadon bayansa kitsan jikinsa shike kashe wutan da ake kona shi da shi a sa su Bilal a rana a ɗauki ƙonannen dutse daga wuta a ɗaura a cikinsa a kan yashi haka aka rinka yi musu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka fasa masa goshi jini na zuba daga goshinsa aka ɓalla masa haƙoransa ruba'i haƙoransa suka ɓalle. jini na zubuwa daga bakinsa jini na zubuwa daga goshinsa jini na rufa idanuwansa na baki na zuba a gemunsa har ƙasa har yake cewa kaifa yuflihu qauman shajju nabiyahu ya za a yi su nasara mutanen da suka yi ma'annabin su rotsi ashe ke yau don kin da'awa an zage ki me aka yi me aka yi <laughs> ba abin da aka yi na fila ne naki annabin Allah an fasa mai goshi an balla masa haƙo haka nan yi haƙuri ya ci gaba da kiran mutane har Allah ya ɗauke shi lokacin da ya so ya ɗauke shi to da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga yi ya dinga yi amma kun ga duk Allah bai ɗauki rayuwar a nan ba har aka zo yaƙin hunain da Allah ce wa yau mahunainin id a'jabatkum kasratukum yakin hunain da aka zo kusan sai da kowa ya koma akwai sahabbai da yawa waɗanda sai da suka juya daga filin yaƙi saboda bala'i ye bala'i sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu an yana daga cikin waɗanda su ma sun juya a lokacin babbansa ko kawunsa Abbas mahaifin Abdullahi dan Abbas shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya ya ganshi ya ce mishi ka juya ka ce masa na sun manta sun mummu baya a ƙarƙashin bishiya cewa za su bi ni? ka tuna musu laƙad radiyallahu anil mu'minina auna ka tahta shajara sun manta sun mummu baya a da wannan ke nuna sahabbai suna kuskure sahabbai ba ma'asumai ba ne amma alkhairinsu yarin yi sharrinsu kuma kuskurensu ba sa dogewa a kan shi kuma kuskurensu duk Allah ya ce ya yafe musu masu tarihi suka ce abin mamaki yana juyawa ya ce da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in gaya muku suka ce wallahi sai muka ga ƙura na tashi aka ce ƙuran mene ce birkin da dawakansu kawai mala ba wani doki da ya ƙara gaba sun ci birki mai annabi ya ce ya ce a tuna muku sai suka juyo kawai ko aljanna ko kafar katako haka suka dawo suka taimaki annabi to me nake so in ce wannan juya wanda suka yi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan an zo yaki sukan sa manzon Allah tsakiya ne ba su bari a cutar da shi in kin ga an jima annabi ciwo to an kashe sahabbai sun fi a kirga in kin ga wata kibiya ta jima manzon Allah ciwo to sai da aka kashe sahabbai da yawa sannan kibiyan ta samu hanya dan akwai sahabin da ana cikin yaki yaga duhu a saman shi yana waigawa sai ga kafirai ne suka yi mitin suka yi shawara suka ce a harbo kibiyoyi da kwai alamun ba za su iya cimma annabi ba su habbai sun rufe hanya don haka a samu kamar mutum hamsin siyo harbi da kibiya saitin inda annabi yake in wata wata same shi bota ta same shi a kashe shi a huta to wannan sahabi na ganin duhu a sama daga kai da zai yi sai ga kibau ne kawai suke tahowa yana ganin kibau a sama sai wai ga ina annabi yake sai ga tabbas wurin shi za su nan da ne yadda makamin shi yadda ta takobinsa manzo Allah dai na tsaye kawai yana yake ji an rungume shi ta gadan baya an rufe shi me zai faru kibiyoyin nan da yawansa a gadon bayan sahabin da suka faffasa bayansa da mai shiga kanshi da mai shiga bayansa ma'ana over oh, my dead body ba dai ku taba annabi ba sai dai ina lahira to wannan shine musulmi na gari wannan shine kwatankwacin wanda zai bada dukiyarsa ya taimaki addinin Allah Shi ne kwatankwacin wanda a yau tunda ba yaki ake ba zai tsaya ya karantar da mutane addini kwatankwacin wanda yana da dukiya ya ce ga shi a yi ma'addini aiki kwatankwacin wanda zai amfani da kujeransa ya taimaki addininsa ba tare da ya zalunci wanda ba musulmi ba saboda ba a zalunta mutum don ba musulmi ba ne shi to wannan shi ne kwatankwacin sahabban nan da aka zo annabi sallallahu yana juyawa da ya ga majiri ya ɗauke shi zai faɗi. sai ya samu wata itaciya ya rike ya ma annabi rumfa gara ya mutu ana harbin shi annabi na zaune lafiya to wannan su ne kwacinsu abinda suka yi ma'annan sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi an kai matakin da sai da aka kashe sahabban nan har kafirai suka zo inda yake suna saran shi da ta kubba yana karewa su kawo sara manzo Allah ya ɗauke shi ma ya kai musu sara har sai da annabi ya faɗi daga dan bayan shi ya sake tashi amma tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kawo duka in ya tare sai ya kai musu duka shi ma yana cewa anan nabi la kadhib ana bin abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya bane Allah ne ya aiko ni kuma ni ne dan gidan abdul muttalib ba gidan malalata na fito ba da haka karki mai da danki matsoraci malalaci to me nake so ku gane anan duk da wannan ba a kashe annabi a wannan lokacin ba bai mutu ba me yasa saboda bai gama kai sakon da aka dora mai ba amma daga lokacin da aka yi hijira aka zo maka mutane suka zo musulunci ya samu shari'o'i aka fara ba da zakka aka fara kaza me ya biyo baya sai hajjatul wada da aka zo hajjatul wada duk mutane sun taru kusan kowa da kowa ya zo mutane da yawa min kulli fajjin amik ana ta zuwa daga garuruwa masu nisa to daga nan fa sai Allah ya gaya mu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga aya ta sauka al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau na cika muku addinin na cika ni'imata akan ku na yarda muku da musulunci a matsayin addini ai sahabbai sai murna sai jin dadi sayyidina umar na cikin waɗanda suke murna suna jin dadi suna juyowa sai suka ga gamji dan kwarai sadauki bawan Allah wane kenan abubakar radiyallahu anhu, suna juyowa wurin shi kawai sai suka ga idanuwansa na zubda kwalla sai hankalin Umar ya tashi saboda duk abin da zai bata ma Sayyidina Abubakar rai to wallahi ba za ka shirya da Umar akan wannan abin ba duk wanda zai taba Abubakar to sai da karfin Umar ya gare Don haka yana kaunan sayidina Abubakar fiye da yadda kuke tsammani bayan annabi ba wanda sayidina Umar ke so kamar Abubakar shi yasa duk wanda zai zagi ɗayansu dole sai ya hada su biyu ba zai iya taba ɗaya bar ɗaya ba shi da sai ce da shi ya Abubakar to kaga irin matsalar yanzu ya duk ƴan uwanka musulmi suna farin ciki kai kana bakin ciki sai ce wallahi ba kukan bakin ciki nake yi ba damuwa ce ta same ni yace wace irin damuwa ɗan uwanka na murna yace idan Allah ya ce ya cika addinin nan a yanzu ga aya ta sauka an ce an cika addini shi annabin da aka aiko me yazo yi dama in ba addinin ba baka tunanin lokacin tafiyan shi yayi kenan kuma gaskiya ne gaskiya ne daga nan Umar shi ma sai kuka da ku saukan wannan ayan da rasuwan annan sallallahu alaihi wasallam kwana 80 ne da dan wani abu saboda aikin da ya zo yi ɗin ya isar shi yasa idan kana da'awa kana kiran mutane zuwa ga Allah tun kana yi da mutum ɗaya da ƙyar uku ke zuwa da ƙyar hudu ke zuwa kaga ɗaruruwa sun fara zuwa kaga mutum dubunnai na tasirantuwa da da'awarka tattara kayanka tafiya ya zo to me ya rage ma isarwa za ka yi kuma ka kai to in ka isar kuma me za ka ci gaba da zama sai dai ka koma ka huta kuma insha Allah wannan har a wannan zamanin haka ya kasgata malam lawal abubakar Allah ji kansa da rahama da kuke gani lokacin da malam eh, wa ke da suna Cik Abubakar Mahmud Dumiyar rasu waye zo a bayan shi malam lawal abubakar kun san shirin da yake yi na hasken musulunci ku je ku tambayi tarihi a gidan rediyo tarayya za a gaya muku wannan in ya zo da kaset tab recorder lokacin ba wani MP3 ko menene da wannan kasar recorder yake yi in ya yi da kanshi zai kai sai a sa a gidan rediyo in an gama sai a bashi kaset din sai ya dawo gida ya sake dannawa akan abin nan yayi kun san in ya sake danna kuma zai goge na baya to shi ne wata rana da ya zo ya kawo aka sa sai ya ga an ɗauko sabon kaset an bashi sai ya ce a wancan ya samu matsala ne aka ce ai ce to ai ba sai kun barnan kuɗi ba ku bani tsohon in in ci gaba da yi sai suka ce a'a muna so ne za mu fara taskacewa muna tarawa sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka ce me ya faru ya ce ai duk wanda kuka ji an ce a taskace ayyukansa tafiya zai wallahi bai daɗe ya rasu daga lokaci bai jima ba ya ce ai duk wanda kuka ji an fara cewa a tara aikin shi a tara ayyukansa to ya gama to da wannan za ku gane cewa ashe kenan mu ma sai mai kokari mu mene mi riko da abin annabawa suka yi riko da shi mi riko da shiryan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ke ruwa musulma mafi karanci a rayuwanki idan kina da dama ki dage ki karatu ki karatu musamman waɗanda nake gani daga cikin kun da suke ƴan mata ne yanzu kuke tasawa kuna da dama ku yi karatu ku yi ilimi ku yi ilimi kar ku yi sakaci da ilimi ilimi daraja ne ku dage ku dage ko da baki ganewa ki yi shi ilimi albarka gare shi za ki iya fara karatu shekara goma sha biyar ba ki ganewa idan Allah ya tashi buɗa miki waƙwalwanki a shekara biyu sai ya biya ki bashi shekara sha biyar ina an yi da yawa an yi da yawa ban sani ba ko ana na taɓa gaya muku mun yi ajin haddan alƙur'ani tare da wani bawan Allah wallahi in ya zo hadda da ƙyar ke kawo aya goma da ƙyar da zuban goshi ga shekaru sun zo mishi da ƙyar har wasu na ganin ma kaman ya matsa mu kanshi da ya shiga ajin hadda mai zai hana yi tartin wallahi abun mamaki wata rana ya hau mashin a unguwarsu unguwar ne yake subhanallah ban so na faɗa ba amma dai abokinmu ne ma dai a takaice amma dai ya girme mana a shekaru sosai da mota ta zo sai ta ture shi da mota ta ture sai karya a kafa to dama yana da shago da yake sana'ansa haka kun san me yayi bai iya zuwa makaranta a lokacin wallahi lokacin da ya tashi dawowa aji muna hadda lokacin tare da shi lokacin da ya tashi dawowa aji ko sanda zai dawo akwai kusan izifi talatin a ƙirjin shi kuma idan ya zauna yana kawo hadda sai ya kawo izifi biyu wata rana ma sai an ba shi haƙuri a ce kada lokaci ya ƙure wani bai kawo bai ya haƙuri sati mai zuwa ya ci gaba na ce mishi kayya aka yi ne ya ce karye wannan da na yi kawai sai na ji wani abu ya zo min a rai ya kamata in tuba in ta ibada ne kuma in ta haddan ƙur'ani a karayan nan ya ce wallahi a cikin wannan jinyan na karaya a cikinsa ne Allah ya buɗe min ƙwaƙwalwata har ka ga na samu kasan da na samu na alƙur'ani yana daga cikin mutanen da ko a yanzu ne rantsuwa ban jin zan kafara a cewa haddansa ko rawa ba ta yi haddansa ba ta ko sai na ce mishi to kai <laughs> Allah ya karya ka a daidai <laughs> sai ya ce kwarai sai na ce to ko mu roƙi Allah ya sake karya ɗaya kafan kai littattafai ya ce a na haƙura <laughs> to kun ga wannan shine a sa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum amma mu dai ba mu roƙo Allah ya karya mu kafin ya ba mu. Allah ka bar mu da lafiya kuma ka mu yanda ya kamata ina fata mun fahimci wannan to ban sani ba ina ga ya dace mu takaita a nan gaskiya saboda duba da yanda lokaci yayi nisa gashi dai bamu kai inda ya kamata mu tsaya ba amma dai ina ga ya kamata a ce mun wato takaita a nan din ko akwai aya ta gaba da ya kamata mu karisa amma dai mu haƙura idan Allah ta'ala kai mu gobe sai mu sai mu karasa insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh